Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirinsa na rana. zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan namu koma noma sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokon san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 20 ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan Zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 230 da suka gabata rana irin ta yau wato 20 ga watan Yuni shekara ta 1791 Sarki Louis na kasar Faransa ya yi kokarin arcewa daga kasar amma dakarun juyin juhali na kasar suka hana shi kafin haka dai a lokacin da sarkin ya fahimci cewa dukkanin mutanen kasar faransa tare da majalisun dokokin kasar sun juya masa baya ya yi kokarin ficewa daga birnin paris amma suka hana shi sai dai a rana irin ta yau wato 20 ga watan yunin shekara ta da 1791 ya fice a boye amma kuma wasu dakarun juyin juhali sun gane shi da iyalansa akan haka suka mayar da shi zuwa birnin paris wannan halin ya ci gaba har zuwa nasarar jin juhali na kasar faransa wanda ya kawo ƙarshen tsarin sarauta a kasar sannan a ranar 21 ga watan janairun shekara ta 1793 aka yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a wannan ranar masu saurari ko san cewa shekaru 184 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yuni shekara ta 1837 sarauniya victoria ta kasar birtaniya ta zama sarauniyar kasar sarauniya victoria tana yar shekara goma sha takwas a duniya ta fara mulkin dawar burtaniya kuma ta sha da shekaru 63 tana akan sarauta a lokacin mulkin ta ne dai turawan burtaniya 'yan mulkin mallaka suka mamaye kasashen duniya da dama kuma suka yi musu mulkin mallaka daga gabas sarautar victoria ta kai har zuwa kasar india victoria ta rasa mijinta tana 'yar shekaru arba'in da biyu a duniya ta ci gaba da gudanar da harkokinta har zuwa lokacin mutuwarta a ranar 22 ga watan janairun shekara ta 1901 Da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yunin shekara ta 1921 dr kazimir fong masani ɗan ƙasar poland ya gano sinadarin vitamin bayan gudanar da bincike na tsawon lokaci dr fong ya iya gano cewa akwai wasu sanadarai a cikin abinci waɗanda suke taimaka mu jiki wajen ƙara girma da kuma lafiyarsa wanda wajibi ne a jikin ɗan adam a raka samun irin waɗannan abubuwa domin ci gaba da wanzuwarsa wannan sanadari dai duktafon ya sanya masa suna vitamin waɗannan sanadarai na vitamin sun kasu zuwa vitamin a da kuma vitamin b c d e da kuma k kuma kowane daga cikinsu yana da wasu abubuwa na musamman waɗanda sa keɓance shi da kuma abin da yake taimaka ma jiki na ɗan adam da shi Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran za a ji cewa shugabannin kasashen duniya na ci gaba da taya zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi murna kan nasarar lashe zaɓe hukumar lafiya ta duniya ta jinjina wa kasar gine kan murkushe annobar ebola za kuma a shi cewa yau ce ranar tunawa da 'yan kudin hijira ta duniya tun zuga cikakkun labaran zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce zai soke nauyin da ya rataya a kansa iya bakin kokarinsa a cikin wani jawabi da ya gabatar a daren jiya zababben shugaban kasar ta iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa a halin yanzu nauyi ne na dukkanin kasa ya rataya a kansa saboda haka lokaci ne na cika alkawuran da ɗaukarwa al'umma idan ya lashe zaben shugaban kasa. ya ce wannan babban nauyi ne da yake buƙatar haɗin kan dukkanin al'ummar ƙasar ta iran saboda haka zai yi aiki da dukkanin ɓangarori na al'umma domin ganin cewa ya samu nasara wajen cika alƙawuran nasa hakanan kuma ra'isi ya gode wa dukkanin waɗanda suka zaɓe shi da ma waɗanda ba su zaɓe shi ba kamar da kuma ya yi godiya ga jagoran juyin jihar musulunci na iran da shugaban ƙasa mai barin gado game da majalisar dokokin ƙasar da hukumar da ke kula da shirya zaɓukan ƙasar kamar da kuma ya gode wa dukkanin 'yan takara waɗanda ba su samu nasara ba inda ya ce zai yi aiki da shawarwarinsu wajen tafiyar da shugabancin ƙasar to a haɗe bangaren kuma shugabannin ƙasashen duniya na ci gaba da taya ibrahim ra'isi murna akan nasarar da ya samu a zaben shugabancin ƙasar ta iran na baya-bayan nan su ne shugabannin ƙasashen da suka haɗa da nicolas maduro na venezuela da shugaban falastinawa mahmud abbas da babban shugaban kwamitin sulhu na afghanistan abdullah abdullah duk sun taya ibrahim ra'isi murna akan nasarar zaben da aka yi masa a cikin sakonsa mahmud abbas ya shaida da buƙatar ci gaba da haɗin kai tsakanin ɓangarorin biyu 'yan uwan juna in shi muna fatan cewa tare da nasarar ra'isi alakar da ke tsakanin gwamnatocin biyu da al'ummomin biyu a fannonin al'adu da tattalin arziki yaƙi da fataucin mugan ƙwayoyi ta'addanci za a ƙara faɗaɗa ta tare in ji shugaban hukumar kula da sulhu ta ƙasar afghanistan abdullah abdullah za mu ci gaba da aiki tare don samar da zaman lafiya da karfafa haɗin gwiwar ƙasashen biyu kamar yadda shi ma shugaba maduro na venezuela ya wallafa a shafinsa na twitter dama kafin hakan zababben shugaban ƙasar ta iran ibrahim ra'isi ya samu saƙon taya murna daga shugaban ƙasar rasha vladimir putin da na turkiya recep tayyip erdogan da kuma na syria bashar al-assad shi ma dai shugaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon hassan nasrullah ya taya ra'isi ɗin murna ta hanyar saƙon da aiki a shafinsa na twitter to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta sanar da kawo ƙarshen annobar ebola a ƙasar gini 'yan watanni bayan da cutar ta sake bulla a ƙasar an bayyana cewa murkushe annobar ta ebola bai rasa nasaba da kwarewar da ƙasar ta samu a yaƙi da annobar a tsakanin shekarar 2013 zuwa 2016 da yake sanar da hakan a wani biki da aka shirya jiya asabar jami'in hukumar ta who a gine alfred kizebro ya ce yana farin cikin sanar da kawo karshen ebola a ƙasar ta gine cutar ta ebola ta dai sake bula ne a yankin zerekoro da ke kudu masu gabashin gini a karshen watan janairu who ta kuma jinjina hukumomin kiwon lafiya na gini akan kokarin da suka yi wajen murkushe annobar Yau ashirin ga watan Yuni ita ce ranar tunawa da 'yan gudun hijira ta duniya kafin wannan ranar dai hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna matukar damuwa da karuwar 'yan gudun hijira a duniya musamman a Afirka ta tsakiya da yankin Sahel da kuma Uganda. A sabon rahoton da ta fitar a ranar Juma'a da ta gabata UNHCR ta ce yawan 'yan gudun hijira ya karu da kashi hudu cikin 100 a bara inda ake da 'yan gudun hijira miliyan 82 har da ɗan kai. adadin da ya rubanya na shekaru goma da suka gabata rahoton ya ce duk da annobar korona da duniya ke fama da ita hakan bai hana kwarara ta 'yan gudun hijira ba saboda shekarar 2020 da ta gabata ita ce shekara ta tara da ake fuskantar yawan 'yan gudun hijira a duniya a nahiyar afirka dai rahoton ya zayyano kasar uganda wacce ta fi fama da 'yan gudun hijira waɗanda ke fama da matsalar karancin abinci wanda hakan ya tilasta rage yawan adadin abincin da ake basu a kowace rana sai kuma wata matsalar a cewar rahoton inda ake fuskantar 'yan kudin hijira na cikin gida a musamman a yankin tsakiyar sahel irin su burkina faso mali da kuma jamhuriyar niger inda jama'a ke tserewa tashe-tashen hankula masu nasaba da gungun ƙungiyoyin 'yan ta'adda to labaran duniyar kenan. Tuma da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan namu koma noma tare da Mustapha Adam. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau shirin namu zai dubi ne akan halin da ake ciki na saukar ruwan sama a wasu sassa da suke kusa da birnin zazzau na najeriya da ma cikin birnin da fatan da kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. to a lokaci irin wannan a kowace shekara manoma a ƙasashenmu na afirka ba su ga ta zama ba saboda sharar gona da kuma dakon saukar ruwan sama domin yin shuka a dalilin haka ne shirin namu wanda ya kai ziyara zuwa yankin zaria da ke najeriya ya tuntuɓi malam iliyasu wanda ƙaramin manomi ne domin jin ta bakinsa akan yadda yadda yanzu aka samu saukar ruwan sama ga abin da yake cewa na'am gaskiya misali kamar nan zai ruwan suna fara sauka ba cancan ba kamar mako ɗaya da ya wuce ruwa ya sauka ranar juma'a kuma ruwan da kamar yayi ci za ga kawai ko zai wuce minti talatin minti sha biyar ya tsaya wasu wurare an share gonaki an yi noma sai da sati ɗaya ko biyu amma har yanzu tun ba sai ko ina ba kamar da ba ita an shiga fari ba mahadarin zai haɗu ɗazun nan mahadari ya haɗu ɗazu ɗazun nan yau din nan mahadari ya haɗu wajen ƙarfe goma sha ɗaya rana har zuwa sha biyu kuma dai ruwan biyu zo ba magana ranar asabar kuma hadarin ya haɗu haka a zariya nan dai ba alamu an yi yankin na ɗaya tafiya har zuwa garin kano a hanyar kano za ka tashi kamar daga zariya zaɓi har zuwa malabar ko a tashan yari a tashan ango ba ruwan gaskiya in ka wuce daga kwanan kangoro kuma akwai ruwan daga nan har zuwa kusa da kura da kura kuma ba zuwa har cikin garin kano kamar kano ma wasu yanke tattauna su nuna mun cewa zafi rana ke fama da fito da mako guda ko biyu da ya wuce sai ya ce a ce mutu karfe goma zuwa biyu sun goma da minti sha biyu ba wasu yawan za a ga cikin cucen gaskiya akwai ban tausayi kwarai da gaske ya fara to kawai sama ya zama akwai matsala kwarai da gaske to koya zuwa yanzu an samu waɗanda suka fara yin shuka bisa la'akari da cewa ruwan saman ya sauka a wasu sassa daban-daban na zazzau da kewayenta ga abin da abokin hirar tamu yake cewa wurare a yi shuka ɗin amma shukokin suna buƙatar ruwa wasu wurare za ga sun shukokin sun bushe misali kamar wancan sati da ya wuce ya tafi abuja haka na tafi da cikin akwai wani gari a cikin lambata izom akwai ruwan amma ruwan za a jima ana yanki kuma za a iya sa cikin soji yadda suke ba mu labari ruwan bai zama cikin da su kasa babu wani masara wani suke ta girma ko a ce za a samun ta yau ko gobe a watan gobe ko watan jibi dalili har yanzu ga mini da zama da jibi ko ba za ka san ne ba shuka ba lallai tabbas mafi yawan al'umma su riga sun shuka sai tsadan abincin saboda mutane suna yawan da sauka ba kamar yanzu misali a zaria yau jiya jiya nan da safe musulmi muna magana da wani zan ce masara kun ce ga buhu masara naira dubu ashirin da biyar dubu ashirin da shida buhu masara wake na ke sai shi naira ɗari biyu yanzu wake ne da naira ana sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari uku ne naira ɗari bakwai da hamsin ne kowane mudin wake a zaria kowane mudin abin da yake faruwa ke na masana'anta ba su siyo matsalaka shinkafa ma za a yi ta ta ya sai ta naira ɗari biyar ne yanzu ta koma naira ɗari shida wani ma ɗari shida da hamsin yanzu halin da ake ciki kenan To ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don hirar da muka buɗe a kan karatowar muna da shirye-shiryen wato da manoma suke yi ba na shiga cikin tagadan-gadan ya zo ƙashe. A fitowa ta gaba za mu ɗura ne daga inda muka dasa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sai dai kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Dari dum Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗa-kiɗan Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu ware sun ci ta da mu yanzu kuma sai mu gabatar muku da Maisam Ibrahimi domin gabatar da waƙar da ta da mana domin masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi da idan haka bari in ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar waƙar ai saurare lafiya. Ba in wasn't To a gaida mai sami Ibrahimi a cikin wannan waka da ya gabatar mana. Da fatan masu sun amfana sun nishadantu kuma sun gamsu da wannan waka da aka ji. Kuma a nan zan zanjalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi da gaya a nan sai a wani shirin za ku ji mu dauke wata sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani lokacin su musamman waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci wa biyar shirye mu a mu na yar gizo wato www.cb1.ng. سر پلشی سور گل Dertler bir dünyası. Tur haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai salama dai ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Zababben shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya ce zai soke nauyin da ya rataya a kansa iya bakin ƙoƙarinsa a cikin wani jawabi da ya gabatar a daren jiya. Zababben shugaban ƙasar ta Iran Said Ibrahim Ra'isi ya bayyana cewa a halin yanzu nauyi ne na dukkanin ƙasa yana rataya a kansa saboda haka lokaci ne na cika alkawuran da ya daukar wa al'umma idan ya lashe zaben shugaban kasa ya ce wannan babban nauyi ne da yake buƙatar haɗin kan dukkanin al'ummar ƙasar ta iran saboda haka zai yi aiki da dukkanin ɓangarori na al'umma domin ganin cewa ya samu nasara wajen cika alkawuran nasa hakanan kuma ra'isi ya gode wa dukkanin waɗanda suka zaɓe shi da ma waɗanda ba su zaɓe shi ba kamar da kuma ya yi godiya ga jagoran juyin jihar musulunci na iran da shugaban ƙasa mai barin gado game da majalisar dokokin ƙasar da hukumar da ke kula da shirya zaɓukan ƙasar kamar da kuma ya gode wa dukkanin 'yan takara waɗanda ba su samu nasara ba inda ya ce zai yi aiki da shawarwarinsu wajen tafiyar da shugabancin ƙasar to a haɗe bangaren kuma shugabannin ƙasashen duniya na ci gaba da taya ibrahim ra'isi murna akan nasarar da ya samu a zaben shugabancin ƙasar ta iran na baya-bayan nan su ne shugabannin ƙasashen da suka haɗa da nicolas maduro na venezuela da shugaban falastinawa mahmud abbas da babban shugaban kwamitin sulhu na afghanistan abdullah abdullah da kusanta ibrahim ra'isi murna akan nasarar zaben da aka yi masa to masu sauraron mu ina kuma iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da kuke cewa muni lafiya